kuma shehu ibrahim ya fi sa'an uban uban uban gumi shehu ibrahim ya fi sa'an uban uban Ibn taymiya shehu ibrahim ya fi sa'an uban uban albani shehu ibrahim duk ya fi su ka buɗe baki ka zage shi kai kuma yaro ya zo ya yi magana ko wane ne shi ban san da ake magana ba tunda dai naji yana maganan da mutanen gidan yahuza bauchi ne kana maganan baka zagi ƙarya kake yi kana yi bari mu kuma kuma mu danna ku ji gashi ga gurin zagi yana yi eh gashi yan wa saurara takunkumin da muka ba waɗannan jahilan sai an mun haɗa kai duk mota da ta wuce kowace da hana su wuce ba abin da ya kamata yake nan ina za ka je dan kai shanu koma gidan dan ubanka koma shege shege mai mutaccen zuciya a kori shege mai mutaccen zuciya ya da kowa ke ina da koma gidan dan ubanka shege mai mutaccen zuciya to mun fara haka to yanzu za su daina To kun ji ba? Wannan zagi ya lokaci yana magana a kan wayoyin mutanen arewa da suke ɗauka abinci suna kaiwa. Me cewa baya zagi wannan zagi Qur'ani ka karanta yanzu ko hadisi ka ja. Zagi ne kana yi gashi. Gashi kana yi. Eh yawwa kowa ya ji kunga ƙaryarsa ta tabbata ko bata tabbata ba. To bari zan sa muku wani bidiyo a nan wanda za ku sha mamaki. Zaginsa ne na biyu amma kafin na sa zagin zan sa muku wani bidiyo ku ji a mai tambaya. lokacin da ƙadiyyar Debora ya faru ƙadiyar Debora wacce ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a Sokoto wannan da ta zagi annabi a Sokoto sai ya fito sai yake faɗa akan mimbari wanda fa mun riga shi yin magana akan Deboran nan tasi mu da aka san mu da annabi kai da aka san ka da kin annabi duk zagin zagin da duk Debora take ta yi wa manzo Allah bai kai zagin da Ibn Taymiyyah da almajiransa suka yi wa manzo Allah ba wallahi bai kai ba musamman shi wannan mara kunyan mai magana a nan garin Bauchi har gadara yake shi ya fara kawo cewa iyayen manzan Allah ƴan wuta ne ba gwanda da bora ba da bata yadda da annabu ba amma wannan shi da yake tsohon tsinanne ne yana cewa yadda da annabin amma yana cewa iyayen manzan Allah suna wuta Manzan Allah bai san gaibu ba a nan garin yazo yake faɗa manzan Allah yana fitsari a tsaye Manzan Allah mutum ne kaman kowa yana kaza yana kaza haka yake gaya manzan Allah kai ma kana da bambanci da Deborah ne a tunaninka to amma wai aka wai mu yan ɗarika wai fito yana ce mana Allah sai kama shi kun taɓa jin an zagi annabi ko Abdul Jabbar da suka yaƙa ba su yaƙe shi ba sai dan ya taba shehunansu amma in ka ji an taɓa annabi an fito an yi magana to ahlus sunna ne suka fito suka yi magana bari in danna muku shi sai kuma in danna shi kuma ya zo da kansa ya ƙaryata kansa ya kama wani babba daga cikin ahlus sunnan nasu irin sunnarsu ya kama shi ya zage shi ya ci mutuncinsa kuma akan the same case shi kuma ya fito yana ba Deborah kariya shine Ahmadu dan gidan gumi bari ku ji na farko eh gashi a saurara Bismillahirrahmanirrahim. suke eh abin da kristoci suke Ci gaba mana ko a yi time eh, da MBDM. inda yan interfaith suna taimakawa ka taimaka musu ta hanyoyi da yawa kai yanzu duk yanzu maganganu da ake taba yi yan ɗari ko da yan bida har yanzu kaji sun yi magana ba sun ce sun wasu annabi ba ne kai kun ga abdul jabbar abin da ya sa yan dariku suka saka suka sa baki a ciki billahi alladhi dan ya zagi in yasu ne ya ma in yasu ashar dan ya ma in yasu ashar ne in ba ya ma masa ba wala in dan manzo Allah ne ba ruwan su ba mu san su bane ai mun san su ai mun san su duk wanda zaka ji an taɓa manzon Allah hankalinsa ya tashi to wallahi ahlus sunna ne wanda ya san darajar sunna ya san darajar manzon Allah amma dan bid'a ne in ya faɗa ma sai dai kar dan kar a ce ka bai faɗa ba amma ba zuci bane mun san su awa mun san su awa to zuka dan interview ma duk tafiyar su daya yan gwa yana kun ji me ya faɗa ba cewa an taɓa annaba hankali ya tashi wai ahlus sunna ne mutanen da yaushe aka gama kokuwa da ku mun yi banga-banga a gaban mutuncin annabi kuna kai wa annabi hari ta sama ta ƙasa sai kun ruguje manzan Allah kun mai da shi daidai da iyayenku kun mai da annabi daidai da ku duk kalma da ta zo na cin mutunci za ku yaɓa wa manzan Allah duk yabo da aka yi wa manzan Allah alburda ku rushe saboda ta yaba annabi hamziya ku rushe ishiriniya ku rushe diwani ku rushe ɗaibatul garra ku rushe saboda sun yabi manzan Allah mutanen da ana ta tare tare tare ana kokarin a jawo ku kullum cikin zagin manza Allah da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wai kaji wai shine yake cewa an taba manzo Allah su suke tashi su suke magana to alhamdulillah ka san da yake Allah wala yadhlimu rabbuka ahada Allah baya zaluntar kowa sai ga ɗaya daga cikin su wanda kai a salafiyancin ma ba ne haure cirani a wahabiyancin kai ba komai ba ne ubansa da ka gama magana abubakar mamudu gumi mai jallebe sai gashi yanzu shi ɗansa kuma ya fito yana ba dibora kariya ɗansa ya e eh, amadu gumi kuma kaga amadu gumi ɗan uwanka ne ba salafe ne ku ɗaya sheyinka ibnu taimiyya sheyinsa ibnu taimiyya sheyinka ɗan abdulwahabi sheyinsa ɗan abdulwahabi ya fito ya kare dabora mu kuma raddin da muka yi na Debora da bawa annabi kariya gurin da raddin nami da nisan zangon da ya yi ko rabi naka maganan ba wanda ya san kayi ma in ba yanzu ma da muke magana a kanka ba ba wanda ya san kayi ba wanda ya san kayi saboda muryar mu ta fi taka dogon zango to bari ku ji ba gashi kun ga ya ce yan dariƙa ba mu yi wannan ba to bari kuma ku ji yanda yake kuma dan uwansa raddi ya fito shi kuma yana ba da bora kariya kuma a nan abu sako na biyu za ku ji mutumin da ya ce baya zagi bari ku ji kalmomin da zai gaya wa Ahmadu Gumi shine sako na biyu gashi Debora Yakubu Samuel mun ga abin da ya faru da ita yan siyasan ƙasar nan da sarakuna na gargajiya traditional rulers suka dinga maganganu har waɗansu rubabbun malamai ma 'yan iska marasa tarbiyya marasa mutunci sai suka zagi malaman ma da suka yi magana a kayi suka kira su mahaukata suka kira su aiki da suka cewa hamajiya ne kasan hamajiya shine barbarism barbarism to a takaice uwa dai kun ji <laughs> wannan da Amadu Gumi yake yi kun ga ya faɗi da ya ce ahli sunnan su su suke ba annabi kariya sai kuma aka samu ahli sunna ko ahli asunna din nasu Da shi kuma Ahmadu Gumi shi yake me shi yake ba Debora kariya ya watsar da annabi har a cikin kaset din Ahmadu Gumi kun ji maganan da ya faɗa na raina manzo Allah kuma da aqidar su ɗaya ne ƙarya yake da yake kan mimbari yanzu yake nuna yana ma Ahmadu Gumi raddi ƙarya ne wallahi daɗi ya ji da abin da Ahmadu Gumi yayi wallahi daɗi ya ji ya ji daɗin abin da Ahmadu Gumi yayi ba da kafa ne wai ya nuna ba su tare amma haka suke in sun ɗinke eh Wai ka laba a ba'dhum ila ba'din idan sun sashin su ya keɓe da shashi eh ce a inda na da zihun eh ai mu istihza'i kawai muke wasa muke idan mutane su gane ne amma aqidan su akan manzon Allah ɗaya ne A Madugumi har fitowa ya ce wa manzon Allah an ce ana kara annabi zaka kara annabi to annabi dan garin ku ne haka ya faɗa wa manzon Allah kun ji annabin dan garin ku ne dan ta zagi wani mutum ba haka ya faɗa ba dan ta zagi wani mutum kuma dan ta zagi wani mutum kai baka fito a garin Bauchi kana cewa annabi mutum ne kaman kowa ba ba shine ra'ayin Ahmadu Gumin ba duk ɗaya ne wahabiya gidan sharri tsinanniyar kungiyar da ta fi kungiyar Secret Society bala'i da sharri ban ka shiga kungiyar Secret Society da ka shiga wahabiyanci mm. kuma abin da ke ta faruwa kusa a arewacin Najeriya duka ba za mu kar mu koyo maka mu gaskiya eh, babban matsala a Najeriya duk lokacin da aka ce a je a yaki to yaƙi ba a tantancewa mm. yaƙi yana victimizing ɗin mutanen da mostly waɗanda aka kashe Allah za ka tarar da waɗanda su ji su gani ba ne sosai saboda yau shugaba Muhammadu Buhari ya shekara takwas ya gama mulki tun da ya hau mulki ake matsalan ta bandit amma har yanzu malam sarki ba za a faɗa ma wani rikakken komanda ba wanda jami'an tsaro sun kashe shi mm. sai dai within them in sun samu matsala tsakaninsu idan wani ya ga zai a sake din wani ya kashe wani amma dai jami'an tsaro a ce su sun zo a kashe wani high commander na bandit wallahi yanzu babu wannan so abin da ya faru na hmm. dai muna jajanta ma al'umma musulmi abin da ya faru sannan kuma specifically wala ba wanda har yanzu babu actual number na adadin mutanen da aka kashe domin ayi yi barna ba ba karama ba hmm. sannan the worst part a ce jirgi ya zo ya kawo drone. ya kawo hari na farko after 30 minutes ya sake dawowa kuma a ce duk hmm. da mutanen da ya atakin ba kuma ya sake sakin na biyu. Eh. In na farko kuskure na to na biyu fa na amfana ali. Akwai wani na farko da an kai bombin yana da yara guda uku anguwar su bata nesa da inda aka mawuyi kuma ya san yara ne suka yi attending tun da is regular activities ko yaushe ana yi ne wannan wuri duk shekara sai ya ce ya sheka wanda ke bada labari ya ce sai wannan mutum ya sheka don ya gani ko yara ne suna ciki ko sun yi surviving hmm. ya ce lokacin da ya zo ya tsaya wurin sai ga jirgin drum ya sake dawa ko na biyu da zai sauka su ya ce wallahi yana tsaye kawai sai ga kan mutum nan kawai ya ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so wannan wannan matsalar in a Najeriya in ji an ce a je a yaki wannan shine yakin hmm. a zo a tarar da mutane ni yanzu ba na shi'a ba dan shi'a nake amma na san abin da ya faru zariya bai yiwa a ce min kuma dukkanin su yan shi'a ne aka kashe eh kuma bai yiwa a ce min dukkanin su a cikin yan shi'a masu ra'ayin ta da fitina in ma an ce fitina an tasowa bai yiwa a ce min kuma dukkanin su masu ra'ayin ta da fitina aka kashe mm. so Najeriya da kaji an ce za a yi yaki wala wannan shine yaki sosai a zo a tarar da wanda ya da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba a kashe babban abin kuka na yanzu shine ni a arewa Allah ya muna attajiran da a gehen kuɗi in su zo sun zauna za a yi mitin a dukiyar Najeriya sai an sai an jira su zo eh. amma lanta ta ilimi muna da waɗanda a arewa in sun zo in an ce za a yi mitin na ilimi sai an jira su zo a sarauta sai an jira sarakunan arewa sun zo a siyasa ma kuma wallahi mu ne gaba Najeriya ala nuhin mu yanzu matsala in ta taso a arewacin Najeriya za ta ci shekara goma ba wani dan arewa da zai gaya ma ranar da 'yan Najeriya manya sun ka taba zama ya arewa sun kai mitin specifically sun kai mitin don ya za a yi a gama ƙarshen wannan matsala. Wala babu shi. Kawai an mai da mutane kawai an hana mutane zuwa kasuwanci an hana mutane zuwa noma kawai iyaka kisa mutane aka day and night. Kwantiti mm. su kashe mutane, 'yan sa kai su kashe mutane, jami'an tsaro su ma su zo su kashe mutane. Iyaka haka za mu ci gaba da rayuwa a Najeriya musamman arewa. Babu shugaba. shugabannin mu ba su da amfani sai lokacin zabe kawai kaga mutum ya zo hidda billions of naira ya kashe saboda a tsaye da dan takara ne tun primary election in an kare ya zo ya bada kuɗi a yi bribing din mutane su jiho election a kare a zo a shiga harkar kotu yanzu in ka je zamfara ana kashe mutane yanzu haka zamfara jiya an yi zanga-zanga akan ɗaliban da aka ɗauka over thirty women suna cikin daji ga hannu wani bandit kuma an san suna ne uwaye sun sun yi zanga-zanga a government House amma abinda zai baka takaici in ka diba DTL House yanzu zaka ga da gwamna da gwamnan da ya sauka da gwamnan da ya yi a akan wai former governor ya ce da wasu motoci wadanda sai ya mishe su baya sai ya kawo motocin amma ana ce ana kashe mutane ana kashe mutane na am hmm. abin da dame su kowa ya koma da talakawa saboda babu tunani Kala talaka haka zo kala hira akan shari'a shari'a siyasa wanda katon banza yan bashi mulki ma bayin ta kanka in ka je Kano za ka tarar da kowa ya shagalta kawai ana jiran Supreme Court da judgment ko a ba abu gida gida ko a ba kawuna ko kowa kawai abinda an da rayuwa ce ba mu ma tunanin abinda an yana faruwa yanzu waɗannan mutanen shi kenan an rame an kashe banza sun tafi eh, Malam Ali, shi yasa ɗazu nake gaya wa Shaiman Ɗayar cewa kaga wannan wannan kadiya in za saura da biyan diya ba neman mutane su ma a rama wannan kisa wallahi duk mai kuɗi in ya ga ya min wani ya ga yana da matsala da wasu kawai ya ya kashe wani in ya kashe kawai daga baya an ce kuɗi diya ne kawai ya biya tun da bai da kuɗi zaki diyan ma ana biya ne diyan ma fa ba a biya to kati ma wani diyan ma ba a biya a ah, da diya ana biya ai ba za a yi wannan din ba eh wannan magana da kaji ana yi a kira a diya diya a yi kaza ina rantse ma da Allah ko gwamnati kace ta ce za ta biya diya ko wani abu an yi shi ne kawai saboda a kamin din mutane dawo saboda Allah ganin an kashe su wurin harka kuma ba biya ba biya ba biya wani abu da za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abinda za a yi an kashe banza hmm. manyan musulmai da kansu kawai iyakar su kawai suna can wurin harkokin su sai after four years three years coming yanzu sannan su zo a shirya election a yi poster a ba talaka ya zo ya naga a garkace ya sa a mashin ne ya sa baje a riga ce yana yawo shi na dan siyasa Allah ya sauke ana kashe mutane manya babu ruwansu hmm. saboda haka magana ta gaskiya guda ce idan manyan arewa da gaske suka suna son mu tsakanin su da Allah tun daga sarakuna yan siyasa attajiran mu da malaman addini ma da malaman boko inda gaske suka suna son mu suna kishi mu su zo su kira taro ko so ɗaya ne su zo su kima shugaban ƙasa su ce suna da solution na yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan matsalar bandit ɗin nan most of them sarki zaki ko ka san cewa duk galibin su uwayen su suna nan raye da babannin su da iyayen su mata duk suna nan raye ta ya za a yi a ce me an roke su ba za su ji ba na'am iyayensu na raye amma suna kashe iyayen wasu har matayen su da yayan su suna nan ai mafi yawancin su duk ƙananan yara ne saboda haka a zo a zauna a yi magana ta gaskiya a kawo ƙarshe wannan matsala kowa ya je wurin neman abin da ya ci amma bai a Najeriya ba a ci da mutum ba a ba shi magani ko paracetamol ba a ba mutum kyauta a Najeriya ko mm. paracetamol mm. saboda haka ko su yi ko kuma mu basu Allah mu ci gaba da roƙa musu Allah shi isa muna amma ba za mu zauna haka muna kallon shugabannin mu yanzu ma kusan shugabannin mu sun zama su suke ƙara rayukan mu kuma da suka rasu wannan wurin muna roƙon Allah shi gafarta musu Allah ya ashe shahada su Allah ya sa su shahada amin amin al'umma da ke rawa bisa doron ƙasa Allah ya kare mu da wannan amin ya wannan amin ya rabbi mun gode sosai ali jama'a ba za mu da kira ba kuma mun gode sosai wallahi ali mana magana zaki zan yi sharhi akan maganarsa kuma sai in kare da kira sai kuma mu rufe insha Allah akwai maganar da yayi na cewa wato in rikici ya taso yakan yi victimizing kowa sarki zaki ya ba da misali da 'yan shi'a da sunan kashe 'yan shi'a wadda a dokan Najeriya ɗin ta saba a kashe 'yan shi'a. To da sunan mm. kashe su ɗin an kashe waɗanda ma ba 'yan shi'a ba. Kamar wani kawai an gan shi ya zo cewa da bakar riga, ana ganin 'yan shi'a sun fi sa baƙaƙen kaya aka buɗe musu wuta. Wani kawai da kwat ɗinsa shi ma'aikacin banki ne kwat ɗinsa baka su ma aka buɗe musu wuta. sarki zaki ina kyauta tsammanin sati biyu zuwa sati uku da ya wuce hmm. akwai bawan allan da shi yana zaune ne a kasuwa yana sai da kaji da sunan hmm. an zo za a buɗe wuta ma 'yan shi'a saboda suna zanga-zanga a kan falastinu 'yan shi'an shi hmm. yana zaune a kasuwa aka harbo bindiga ta zo ta wuce ta ƙeyan wani ta je ta same shi a makogoro ta kashe shi shi ba dan an bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai dan acaba ya zo wucewa shi ba dan a bane shi ma aka kashe shi duka sojojin azuka eh, jami'an tsaro suka yi wannan yanzu ga wannan saboda haka sarki zaki wazifan da ya hau kan gwamnati da jami'an tsaro su ne su kare dukiyar mutane su kare rayukansu ko to akasin haka suke yi Mm. Saboda haka. Amma shi in gwamnati na cewa shugaban kasa na cewa ba shi ya su ba kan umarninsa suke ɗauka wa ya su. E tambaya sarki zaki mu je ba shi ya su ba. Da suka yi sun saba ko ba su saba ba sun saba. Akwai doka a ƙasar ko babu akwai to a hukunta su sai mu gano da gaske ba kai kasa ba kuma baka ji daɗin abin da aka yi ba. amma matukar akwai doka aka ki hukunta su to mu abin da za mu ɗauka in mun fito mun ce ma kamar gwamnati ta sa su ma suka yi ba a laifi ba sosai saboda haka sarki zaki a ƙarshe akwai maganar da wannan bawan Allah ya yi wadda ni ma zan maimaita ina kira zuwa ga shugabannin arewa da masu kuɗin arewa da malaman arewa da su yi gaggawan ɗaukan mataki a kan rashin tsaro wannan rashin tsaron ya shafi abin da ke faruwa a ainihin ya faru a nan kaduna da wadda yake faruwa a su ɓangaren katsina da zamfara da dai duk abin da yake rashin tsaro ne su ɗauki mataki a kai kamar yadda lokacin da shugaban ƙasa ya yi miyan zai sa ƙasanmu a cikin matsala ta hanyar yin shiga yakin ECOWAS suka haɗa kai suka je suka same shi kuma ya nuna ya yarda ya aminta da su. To haɗarin da muke tsoro in yi shiga faɗa tsakaninmu da Nijar shine kuma yanzu irin wannan ne yake faruwa ko wanda ya fi haka ma yanzu shi yake faruwa. Hmm. So yana da kyau su haɗa kai. Kada talaka ya kai ga matsayin shi zai ɗauka ma kansa mataki na tsara kansa idan aka kai ga wannan zai zamo ba doka a ƙasa yana da kyau mutane su san wannan tun ana ganin ka a matsayin abun tsoro ka yi abin da zai sa ci gaba da ganin ka a matsayin abun tsoron amma daga lokacin da ka sa zuciyar mutum ta ƙeƙashe ya zamo bai tsoronka, to daga lokacin kuma ka shafa ma kanka so yana da kyau muna kira zuwa ga manya-manyan arewa masu kuɗinsu masu sarautansu malamansu su haɗu don a kawo ƙarshen wannan al'amari musamman wannan na ƙarshe ɗin wanda aka kashe mutane a wurin maulidi ba su da wani laifi sai sun ce suna so su taru su nuna murna da haihuwar manzan rahama muna fatan manzan rahama ya sa su a cikin cetonsa dama almar'u a man yau yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so a ranar kiyama muna fatan Allah ya tashe su tare da Manzan rahama Allah ubangiji ya sa su a cikin ceton Manzan rahama Allah ubangiji ya ganar da waɗannan shugabannin illa na sakaci ko ganganci da suke yi akan rayukan mutane da dukiyarsu in za su gane in ba za su gane ba Allah ya musu abin da ya fi dacewa wannan shine kira da zan yi na ƙarshe sai kuma ban sani ba akwai ƙarin bayani ko mu rufe taron da addu'a to Allah muna roƙonka albarkacin manzon rahama da iyalansa Allah ka kawo zaman lafiya a nan ƙasa ta mu Najeriya da sauran ƙasashe na musulmai Allah Ubangiji ‘yan uwanmu da suke Gaza, Allah Ubangiji ka ba su mafita, Allah Ubangiji ka karɓi shahadar waɗanda aka kashe, Allah ubangiji ka biya mana bukatun wadda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah